duk wanda aka barar da cikinsa ya kai wata hudu zuwa sama sai an tambaye shi a ce da shi me ya faru aka kashe ka ne ya tabbata a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda aka kashe shi da gangan ba tare da haƙƙi ba a ranar kiyama zai tashi wuyansa yana zubar da jini sai ce sai shaƙo kai da makwarkwadon wanda ya kashe shi sai jawo shi sai ce ya rabbi sal hadha fi makatalani Allah ce ka sai ce ya ubangiji na ga wannan ina prosecuting ɗinsa da kaina ka tambaye shi nai ya kashe ni kai ba baka taba ganinsa ba yana cikin ciki yana kwance kuma shi bai ma sanya akai ba sai da aka je kiyama ne za a ce mishi babanka ne ya kashe ka ko uwar da ta ɗauki cikinka ita ta kashe ka sai shaƙo su sai zo da su gaban Allah sai ce Allah a tambaya musu me yasa suka kashe ni yanzu kana so ai wannan da kai a ranar kiyama Allah ya baka ni'imar ɗa kai kuma kai masa haka ya zama shari'ar da za ku yi da shi kenan a gaban Allah ranar kiyama ana fahimta wannan kuma don Allah kana tsammani wani irin shari'a za a yi idan wanda yaron ya shaƙo sunansa babansa idan wadda wannan yaro ya shaƙo sunanta uwarsa kuma ya shaƙo ta ya ce Allah ya tambaye ta me yasa ta kashe shi na fata ana fahimta ka abun tsoro ne kwarai da gaske idan da gangan ne tambaya ta gaba ita ce idan da kuskure ne fa menene kuskure matarka ta ce ai ka ce matarka ya kamata mu rika exercise zo mu yi guje-guje ta ce ni ina jin kasala ya ce a sai kin yi gudu sai kasa ta gudu ta tiƙa gudu sai ya wuce iya ka'idar da za ta iya sai ta fara bleeding wa ya jawo mata kai ita ba ta yi niyya ba ba ta yi komi ba kai ka jawo kuna fahimta ko ka zo ka kawo wani abu ka bata ta ci wanda kai a tunaninka abun kwaɗayi ne sai kai ka bata ta ci ashe wannan abun yana zubar da ci kai baka sani amma wa ya jawo kai ita bata sani ba kai ka sa ta ta ci idan babu hannunta a ciki kwata-kwata to kai kaɗai ne mai haƙƙi idan kuma da nata fa nata shine ta yaya ta je sayan magani kawai ita ta ji ciwon kai ita ce a sayo mata magani kaza ko tana jin tsamin ba ita ce a sayo mata magani ashe yana zubar da ciki ita bata sani ba sai ta ɗauka ta sha wannan duka ana magana akan kuskure ne ba akwai ruwan bijin a ciki babu akwai ruwan likita a ciki saboda shi ba a tambaye shi ba ai kawai ta ce a saya mata magani ne ko ta kwanta rub ciki akan yaro kaga wannan nata ne ko ita da kanta ta yi gudu ko an ce mata karki ɗauki bokiti karki ɗauki abu mai nauyi sai ta ɗauka wannan duwa ya yi ita kaɗai ta yi akwai laifin miji a ciki akwai laifin likita a ciki to ita kaɗai ta ɗauka abu na uku shine ya zama likita ne kaɗai ya ɗauka ita bata ma sani ba kawai likita ya zo ya mata wani allura shi ya ja kwafsa ashe ba wannan allura ya kamata ya mata ba can sai gane cewa wannan allura fa zai iya zubar da ciki ba yanda ya iya cikin nan ya zube wannan laifin waye likita shi da wa shi kadai akwai naka a ciki babu akwai na uban babu